yara wani lokacin sai su jinkirta mu sai kaga lokaci ya ƙure amma a wajen mu lokacin bai ƙure ba in Allah ya yarda tunda duk waɗanda muke jira su zo a fara taro sun zo abin da ya rage mana kawai mun samu tsaiko na holdin an ara ana jarabawa kuma bayan da za a hana jarabawa ci gaba an ara tsohon cewa za a gama zuwa karfe biyu to abin ya kai har kusan biyu da rabi abu na biyu kuma mun samu faji'a ta rashin injin da zai ba da wutar a tsammanin mutum da muna da wireless abubuwa to kuma sai ya tabbata cewa wuta sunna tv ba za su iya rikodin ba sai in da wuta speaker tana yi ne kai tsaye da wuta to za ana tartiba in kawo inji insha Allah ba da dadewa ba zai zo amma taro zai fara yanzu kada mu ɓata lokaci za mu kira ɗaya daga cikin makarantanmu su zo su fara shagaltar da wajen da ayoyin littafin Allah subhanahu wata'ala kafin Allah ya sa al'amura su daidaita zan kira malam Ismail alaran mawala Ismail ya zo ya fara buɗe mana da karatun alkur'ani malam Ismaila Shattima aina huwa tafaddal لتشنف آذاننا بآي من الذكر hakim تتلوها على مسامعنا إلى أن يهدأ الجو اقرأ حزبا أو حزبين قبل أن تستعبع الأمور Thank you. بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم <clears throat> والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب <clears throat> حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ذلك بأنهم اتبعوا ما ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن زين له سوء عمله كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم أن تأتيهم الساعة بغتة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الساعة بغتة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف فإذا عظم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم ال... من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وعمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض لب والله يعلم أسرارهم ولنبلونهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطغانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله وأحسن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم shugabanni manyan baƙi da ɗaliban wannan kismi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka sani mun tattara ne a wannan ɗaki domin taya 'yan uwanmu da Allah ya yi wa albarka da kammala karatu a wannan kismi a wannan makaranta murna da kuma sauraron tunasarwa daga malamanmu tare da ganin wasu ɗaiɗaikun mutane da suka yi hidima a wannan ɓangare ko dai a nan kusa a kanmu ko a nesa waɗanda muka samu labarunsu godiya da girmamawa ga hidimar da suka yi wa wannan littafi ko kuma wannan hadisi ko wannan fanni ko wannan bangaren ilimi wannan taro insha Allahu muna sa ran ya kasance a takaice saboda yanayin lokaci amma duk da haka zan ƙara roƙar ɗan uwanmu kuma babban malaminmu malam mudassir adam domin shi ma ya karanta mana wasu ayoyi na alkur'ani kafin mu ci gaba insha Allah gwani malam mudassir adam ban sani ba ko tangimi zai yi ko tartili zai yi ko dinya zai yi shi ma ko ta ina zai biyo ko warshe zai yi ko hafsu zai yi ko kaluni zai yi

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله أكبر الحمد لله bayan sauraron karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan malamanmu guda biyu insha Allah duba da lokaci za mu yi dukkanin abubuwan a takaice a gurguje zan gayyaci babban malami a wannan ismi malam isa Suleiman domin ya isar da saƙon maraba ga dukkanin 'yan uwa da malamai da abokai da suka sami nasarar halartar wannan waje malam isa bismillah الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ina kaddamar da uzuri na da farko saboda ya kamata ya zama a tun farkon fara taron da ni aka fara shi duba da yanayi na cewan mune kananan almajirai da kuma masu taimakawa a ita wannan tsangaya ta ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma na tashi da wasu kuzurori ne gaskiya masu yawan gaske ah, kusan dai hausawa ba a rabo da tashi da daure-dauren aure da uzurori daban-daban dai a irin waɗannan mako da wato kwanaki da hutun ƙarshen mako wannan shine ya hana ni zuwa kuma a ina da uzurin cewa idan na gama wannan jawabi na maraba to akwai da uzurin da bai kammalo don yanzu haka akwai baki a mota ta saboda bayan da zan yi a ya zama ban samu halarta wannan ba ba wani uzuri na rashin lafiya ba to a madadin mai girma din wanda ke jagorancin waɗannan manya-manyan tsangayu na kismul dirasatin islamiyya da kismul hadisin nabawi da kuma kismul ulumin qur'an karim na wannan kulliya ko babban kwaleji ta shari'a ta malam aminu kano ina yi wa manyan baki maraba da halarta wannan ainihin taro na wato kammala wato karatu ko kammala diploma ta ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na waɗannan ɗalibai na ina musu maraba kuma ina yi musu godiya da amsa wannan kira na ainihin wato wannan tsangaya. kuma a madadin dai mai girma din ina gode musu ina musu addu'a Allah ubangiji mai da su gida lafiya Allah ubangiji ya sassaka musu da alkhairi kuma dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen wato yin wannan taro na wannan biki na kammala wannan diploma ta waɗannan ɗalibai duk wanda ya ba da gudunmawa a ko ina yake ko da gudunmawa ta addu'a ce to ina yi masa addu'a Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ya sa a mizanin sa na aikin alkhairi a ah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a yi haƙuri abar da take taimakawa magana cajinta ya ƙare masu naga tun mafi yawan masu maganar malamai ne mafi yawan masu sauraron maganar ɗalibai ne malaman kuma na hadisi ɗaliban ma na hadisi zancen da za a yi na hadisi to insha Allah za a samu nutsuwa mai kyau da saurare mai kyau malaman su iya isar da saƙo mu kuma ɗaliban mu iya amfana insha Allah zan roƙi ɗan uwan malam alƙasim hotoro wanda tuni yana wannan waje domin gabatar da nasiha ko kuma ɗan takaitaccen jawabi ba jawabin ne takaitacce ba lokacin ne takaitacce muke fatan ya mayar da jawabin takaitacce domin abin da aka ce zai yi magana shine sharafu ahlil hadith to ban san yaya zan ce a takaita wannan jawabin ba amma dai ban sani ba ina jin agogo zan kalla idan na ga lokacin zai kare sai yanzu kusa da shi na tsaya Allah ya gafarta wannan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 godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hukunta ya zartar ya kasantar da haɗuwarmu a wannan wuri mai albarka domin farin ciki da murna kuma domin tattaunawa akan mas'ala ta ilimi kuma ilimin ma na hadisi to gaskiya wannan ni'ima ce baiwa ce kyauta ce mai girma kwarai da gaske eh, duk da yake ina cikin yanayi na rashin jin daɗi na nemi rangwame da afuwa wajen shi mai gabatarwa to amma dai yaƙi cewa dole sai an taso ko yaya dai sai an ce wani abu to magana kan eh, sharafu ashabul hadis eh, matsayi da girma da daraja da karamci da kima eh, na su malaman hadisi magana ce mai girma kwarai da gaske musamman in ka duba ni ni bana daga cikin malaman hadisin kuma bana daga cikin ɗaliban hadisin to ina ganin da hikima ta a gabatar da ni la'alla gabatarwar eh, ta sa in yi kwaɗayi in zabura wajen neman hadisi ɗin ko har zama ɗalibin hadisi to ina ganin masu gabatarwa abinda suka duba kenan kuma jazahumallahu khairar jaza akan wannan duba nasu magana yan uwa masu albarka kan malaman hadisi magana ce mai girma kuma magana ce wadda kowannenmu yake da kyau yake wajaba ya zanto ya santa duba ga gudunmawa da tsayuwa da jajircewa da malaman hadisi suka yi wajen kare wannan addini namu na musulunci ta fuskar tantance maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba bacin kokari da jajircewa da tafiye-tafiye da kashe dukkan abin da suka mallaka wajen kokarin samun maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda su ne hadisansa to a matsayinka na musulmi na wannan al'umma fiyayyar al'umma to yana da kyau ka san gudunmawa da waɗannan zaɓaɓɓun bayi wanda ake kira da malaman hadisi suka bayar ga wannan addini wanda shi ne addinin musulunci ah, wanda wannan shi ya bayu marubuta a da da yanzu ah, ba su gushe ba suna rubutu ta fuskoki daban-daban wajen bayyana matsayi da gudunmawa ta su malaman hadisi ah, malami wanda yake na gaba-gaba mafi shahara shine ahmad bin ali bin sabit rahimahullah wanda muka fi sani da al al-baghdadi abubakari wanda an haife hijira tana da shekara 392 ya rasu kuma hijira tana da shekara 463 ya rayu a bagadada malami ne babba yana da littafi sharafu ashabil hadis wanda littafin kawai yana bayani game da rayuwa ta malaman hadisi da kuma matsayinsu da girmansu da yadda ya kamata kowane musulmi yana jin girmansu da kaddara su cikin zuciyarsa kuma a aikace sannan akwai abul muzaffar آه، منصور آه، بن محمد السمعاني فيما يلتافي الانتصار لأصحاب الحديث سننجا الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي إن المحدث الفاصل سننجا أبو عبد الله الحكيم النسابوري سننجا أبو علي ابن البناء فيما يلتافي شرف أصحاب الحديث كما عندك ذيلو بركات الحنابلة na ibn rajabin al-hanbali malamai dai daban-daban sun yi rubuce-rubuce ta fuskoki daban-daban domin bayyana matsayin waɗannan malamai wanda su ne malamai na hadisi ah, haka shekul islami taimiyya rahimahullah ya tsawaita magana kore da gaske wadda ta kunshi girma da daraja ta su malaman hadisi ah, in ka ɗauki majamu'ul fatawa Eh, juz'i na uku shafi na ɗari uku da ainihin saba'in da biyu da juz'i na hudu shafi na casa'in da ɗaya zuwa shafi na casa'in da biyar da juz'i na bakwai shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu wato ya yi maganganu a kan cewa su waye malaman hadisi da matsayinsu da girmansu wanda ya kamata kowane musulmi ya zanto ya sani kuma ya kiyaye haka in baka dauki al-rama hurmuzi cikin littafin sa al-muhaddis al-fasil in ka dauko tun daga kan muqaddima zuwa babi na farko har zuwa babi na biyu duk za ga maganganu ne yayi akan malaman hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ya danganci girman su da ainihin matsayin su haka in ka dauki littafin ma'rifatu ulumul hadis Ah, na shi abu abdullahi alhakim nisaburi za ga mukaddimar littafin kawai ya buɗe ta ne da bayanin suwaye malaman hadisi da matsayinsu cikin al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, haka har zuwa kan malamai wanda suke na karshe karshe irin su siddiq hasan khan littafin sa al-hitta fi dhikr sihah sitta in ka duba fasalinsa na biyu na maza ga duk maganganu yayi kan malaman hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, haka gabaninsa alqabi iyad cikin littafinsa al-ilma a babinsa na biyu na maza ga duk maganganu ne kan malaman hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, haka Jamaluddin al-Qasimi cikin qawaidut hadis shi ma haka to duk dai wannan a takaice duba ga lokaci sai na ba abin haka domin ga 'yan uwa ɗaliban ilimi iri na in sun koma to za su ƙara fahimtar yadda abin yake da kuma matsayin yadda abin yake da kuma girman su waɗannan mutane waɗanda ake kira da ainihin ahalul hadis wato ma'abota hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ɗaya daga cikin malamai manyan hadisi Suleiman bin al-Ash'af Eh, abu dawud asjistani eh, rahimahullah eh, wanda yake sahibu suran sahibul marasil yana yin wata magana wadda magana ce a ban lura kuma a bar mai da hankali a kanta wadda take bayyana matsayin samuwar hadisi da kuma samuwar ma'abuta hadisi cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana tasa tana cikin littafin sharafu ashabil hadis bi isnadi sahihi har zuwa gare shi yake cewa ba dan waɗannan jama'a ba wanda ake kira da malaman hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da musulunci ya risha shi ma'ana da addini ya samu matsala ta yadda za a yi ta shigo da abubuwa da sunan cewa manzan Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wanda in ka duba ababen kuma sai ga rusa addini suke to amma samuwar waɗannan malaman hadisi sai ya bayu za su tantance maka abinda manzan Allah ya tabbata zuwa gare shi da abinda bai tabbata zuwa gare shi ba haka Sufyan bin Sa'id nisauri rahimahullah shi ma yake faɗa kamar yadda yake cikin sharafu ashabil hadis bi isnadi sahihi zuwa gare shi yake cewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya mala'iku a matsayin masu tsaron sama su kare sama daga shaidanu daga dukkan abin da yake bai dace ba to kuma haka Allah subhanahu ya sanya malaman hadisi a matsayin masu kare ƙasa ta fuskar kare maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inji Sufyan bin Sa'id an rahimahullah shi yasa wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda yake cikin sahihul bukhari da sahih muslim da musnad al-imam bin hanbal wanda sama da sahabi ashirin suka rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. wanda manzon Allah yake bayani a cikinsa cewa wata tawaga ba za ta gushe ba cikin wannan al'ummar tawa wadda tana tsaye kan gaskiya kuma ana taimakonta abin nufi Allah yana taimaka mata yana agaza mata yana tallafa mata wanda ya saba musu ko mai kokarin tabar da su ba zai cutar da su ba haka za su tsaya kan gaskiya har sai Allah ya zo da al'amarinsa eh, Ali bin Abdullah bin Ja'far eh, rahimahullah wanda muka sai da Ali bin madini aka Yazid bin Harun al-imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani al-marwazi rahmatullahi alaihim ajma'in suke cewa waɗannan mutane sune malaman hadisi kamar yadda yake cikin sharafu asabil hadis da isnadai masu inganci zuwa gare su har ma al-imam Ahmad bin Hanbal yake kara cewa in basu zanto malaman hadisi ba ban san su waye ba wannan magana ta sa al-imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi muqaddimar littafin sa ma'rifatu ulumul hadis yace lalle al-imam ibn hanbali ya kyautata kuma ya dace da daidai ta yanda yace at-ta'ifatul mansura malaman hadisi ake nufi ma'ana in ba su ba babu wani zai dauki wannan sifa to ashe kaga malaman hadisi matsayin su mai girma ne cikin al'umma ta ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wanda wannan shi ya bayu ya zama na shi ilimi na hadisi ba kowa ke iya yin sa ba saboda girman ilimin da darajarsa da karamcinsa sai ɗaiɗe ku cikin mutane don haka al'imam muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri rahimahullah yake cewa kamar yadda yake cikin al-muhaddis al-fasil na ar hurmuzi kuma haka alqabi iyar shi ma na kalto cikin al-ilma cewa shi hadisi ma'ana ilimin hadisi na namiji ne dan haka ba mai san sai mazaje duk wanda yake abin nufi mai ake cewa ne mata maza ne ma'ana ba zai so ilimin hadisi ba kamar yadda a wata ruwaya littafa tana cikin al-muhaddis al-fasil yake cewa shi ilimin hadisi ba mai sansa sai mazaje duk wanda kuma yake gudun sa to mata maza ne ba namiji bane wannan yana nuni game da girman ilimin da darajarsa da sa da ainihin karamcinsa wanda shi yasa ya zama da malaman hadisi cikin al'umma suka zanto kaɗan kamar yadda al'amash eh, suleiman bin hiran eh, abu muhammadin al-kahili al-kufi rahimahullah eh, yake cewa kamar yadda yake cikin al'ilma na alƙawarin iyad cewa lalle malaman hadisi sun fi karanci cikin al'umma sama da karancin zinare da azurfa ma'ana kamar ɗan najeriya ne ka ce masa ya batun kuɗi yake musamman talakar najeriya zai ce lalle samun kuɗi abu ne mai wahala kuɗi ya yi ƙaranci to al'amar shi ke cewa malaman hadisi sun fi ƙaranci akan karancin kuɗi saboda wahalar ilimin da kuma darajarsa da ainihin kimarsa da karamcinsa sai ku zaɓaɓɓu cikin bayi akwai ɗaya daga cikin magabata abul qasim suleiman bin ahmad bin Ayyu wanda an haife hijira tana shekara 260 ya rasu kuma hijira tana shekara ainihin 360 wanda muka fi sa da abul qasim at-tabarani sahibul ma'adim as-salasa rahimahullah wanda sai da ya shekara 100 da wata goma kamar yadda az-zahabi rahimahullah ya ambata cikin tazkiyatul huffaz ana hidima ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa uh, akwai wani wanda ake kira da ainihin uh, ibn al-amit wato shugaba ne na wancan lokacin mai sarauta kuma mai ji da sarautarsa har ma yana cewa shi a duniya bai jin akwai wani abu wanda ya kai darajar sarauta ko nutsuwa ko jin daɗi irin sarauta wanda wannan kisa al-khatib al-baghdadi ya kawo ta cikin al-jami'u li akhlaqi rawi wa adab sami bi isnadi sahihi haka shamsuddin az-zahabi rahimahullah ya ambace ta a cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake tarjama shi abul qasim at-tabarani rahimahullah to shi wannan ibn al-amid al-wazir tare da mai mulki ne amma kuma yana son harkar abin da ya shafi malinta to sai zamana yakan gayyato malamai daban-daban a zo ana tattauna abubuwan da suka shafi wato ainihin ilimi to sai mana wata rana aka samu a abubakarin nilji'abi da kuma shi a qasim at rahmatullahi alaihima suna tattaunawa ta ilimi a gaban shi wannan shugaba a gaban shi wannan mai mulki to me zai faru sai zama na shi eh, abubakar nilji'abi Allah ya ba shi kaifin kwakwalwa da kuma wayo don haka idan suna tattaunawa sai zanto yana rinjayar shi da qasim at tabarari ta fuskar dabara da goge wa rayuwa da sanin yau da gobe to shi kuma abul al at-tabarani sai zamana yana sa saboda abinda Allah subhanahu wataala ya bashi na ilimi na karfin hadda na sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka suke yi ko da yaushe to wata rana suna cikin tattaunawa da abul kasim a tabarani ya kai abubakarin nilji'abi bango ya rasa me zai ce sai ce to ina da wani hadisi guda daya a waje na. wanda duk duniya a yanzu babu wanda yake da wannan hadisin sai ni yake gayawa yake gayawa abul kasim a tabarani rahimahullah to sai abul qasim al-dabara yace kawo hadisin da yake kasan su magabata karuwa suke nema ko da yaushe sai yace kawo hadisin saboda haka sai ya koro isnadin hadisi daga malaminsa malaminsa kuma sai ce haddasana sulaiman bin ayyub sai ce to ai ka ka ka bata lokaci ai ai sulaiman bin ayyub ni ne ai domin ya halatta a jingina ɗa zuwa ga kaka ko inda ayyub kakansa ne to an iya jingina ɗa zuwa ga kaka tunda suleiman bin ahmad bin ayyub kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim manzara ka cewa ah, anan nabiyyu la karib ana ibn abdul muttalib ya ga abdul muttalib jaddun nabi ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai dai saboda haka ni ne wannan suleiman bin ayyub don haka karba hadisin daga wurina a matsayin hadisi wanda yake ali to a wannan lokacin ibn al-amid al-wazir sai yake cewa sai na so a ce dama ni ne abul qasim at-tabarani sai na yi farin cikin da ya tsara farin cikin ma da nake samu akan jagoranci da nake na sarauta ko na mulki to wannan kaga yana nuna girma na malaman hadisi da ainihin darajar su da jajirce wasu wajen kokarin tantance maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda ake kira da Abu Nu'aym al bin dukain wanda yana daga cikin malaman Imam Bukhari rahimahullah wanda suke bisa a tabaqatul ula domin shiyukul bukhari rahimahullah suna bisa tabaqat guda biyar irin su al-fadl bin dukain suna bisa tabakatul ula wanda malamin bukhari ne ko malamin al-imam ahmad bin hanbal ne kuma malamin malamin bakiyatu sitta ne muslim abu dauda tirmizi an-nasa'i ibn majah to wata rana shi wannan al-fadl bin dukain al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal abu abdullah rahimahullah da ainihin abu zakariya yahya bin ma'in imamul jarh wa ta'dil da ali bin abdullah bin ja'far al-madini rahimahullah tafiya ta kama su zuwa ga al-kufa to shi kuma abu nu'aim al-kufi ne kuma babban malamin hadisi ne a lokacinsa ana ji da shi to sai ya haya bin ma'in rahimahullah abu zakariya yake so ya gwada wasa game da harkar hadisi uh, shin yana da matsala ne ko kuma a'a ba shi da matsala to sai al-imam an bin hanbal yake shi da shi a mutumin nan fa ya san me yake karka tsokane shi saboda rajul ne mutayakkis uh, kuma sakatun ne sika don haka karka yi karambani ko garaje na kokarin gwada shi ko jarraba shi to ya haya bin ma'ina abu zakariya saboda son su da alkhairi da kuma son su da tantance maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yake ganin dai zai kara gwadawa wanda wannan kisa tana cikin tarihu bagdad kuma tana cikin aljami'ul akhlaqir rawi wa adabis to sai rubuta hadisai kwaya talatin daga hadisan abu nu'aim alfadlu bin dukail dukkan hadisi ɗari a dukkan hadisi goma cikin talatin sai ya sako wani hadisi ɗaya wanda yake ba na shi abu nu'aim ɗin ba mun gane da kyau kaga ya kara hadisai kwaya nawa kwaya uku kenan cikin hadisai talatin na shi abu nu'aymin al-fadlu bin dukai saboda haka yayin da suka je wajensa sai alimam abu zakariya ya haya bin ma'in ya fara karanto waɗannan hadisan ya karanto hadisan goma na farko wanda su ne hadisan abu nu'aym sai kuma ya karanto na sha wanda ba nasa bane sai ce wannan hadisan na sha ba nawa bane haka ya karanto goma na biyu na ashirin kenan ya karanta hadisi na shaɗe shi ma ce ba nasa bane har sai da ya gama karance talatin da uku ce wannan ukun ba nawa bane talatin ɗin su ne nawa sannan kuma ya sa kafa sai ya haure shi ya bigi kirjinsa da fuskarsa sai ya faɗi warwas a ƙasa shi wa kenan ya haibi mai to a ƙarshe sai abin mai yake cewa wannan dukan da shi abu lamin ya masa da kafa ya fi soyuwa zuwa gare shi sama da tafiyar da yi ta dubin nan mil saboda ya ji daɗi kuma ya ƙara samun tabbaci a kansa da wannan kaga sai yake nuna yadda magabata suke ganin girma da daraja ta su malaman hadisi duk da tsanani da matsala da wane ne to suna daurewa eh, lokacin yabo to aina ka to a takaice akwai kisatul amash wanda za ta taimaka mana musamman yan uwa ɗalibai na? masu neman karatu hadisi don kara haƙuri da kara jajircewa game da rashin kulawa ta malamai ko kaga suna tsanantawa ko wani abin da yake mai kama da haka to ilimin ne ya gaji haka saboda ilimi ne wanda yake mai daraja ba a ba da shi ga kowa sai ga wanda yake ainihin mai daraja akwai wanda muka ambata al'amash sunan sawa سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي ثم الكوفي wanda yana daga cikin sigarin tabi'in kananan tabi'ai kuma yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a to shi al'amash bai gani sosai yana da matsala ta ido to kuma shi a ɗabi'arsa idan ya zauna yana ba da wato ainihin hadisi to bai buƙatar wani mutum ya zama a gefensa sai dai ka zama a gabansa ka duka to ana nan ana nan wata rana sai aka yi bakon ɗalibi to shi wannan dalibi bai san tsarin makarantar al'amish ba saboda haka sai zama a gefensa kawai al'amish yana bada hadisi yana bada hadisi sai ya fahimci akwai mutum a gefensa da ya fahimci akwai mutum a gefensa saboda haka kawai sai ya fara kako mai zan ce majina sai ya tofa wa shi wannan ɗalibin ya ka koma gina sai ya tofa masa amma wannan ɗalibin bai bar wurin ba har sai da aka cinye a wannan da ake wajen ɗaukan karatu gaban al'amashi saboda mai saboda yana duba girman ilimin ba wai al'amashi ke dubawa ba wanda wannan kisa tana cikin sharafu ashabul hadis bi isnadi sahihi zuwa ga shi wato ainihin al'amash saboda haka yan uwa malaman hadisi sun ba da gudunmawa mai girma sun ba da gudunmawa wadda take abar girmamawa kuma suna da bashi wato ainihin kan wannan al'umma ta ainihin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma har yanzu ka iya cewa wannan al'ummar ba ta sauke nauyin wannan bashin da malaman hadisi suke binta ba daga wuyanta musamman idan mutum ya karanta rayuwarsu ya duba gudunmawa da tafiye-tafiye da komansu ba sa jin nauyin karar da shi wajen hidima ta neman hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin daraja a wurinsu shine hadisin wanda ya cancanta kuwa malamin hadisi ya zanto mai daraja saboda mai saboda kai tsaye yana dangantuwa ne zuwa gawa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله wanda an haife hijira tana shekara 150 ya rasa kuma 204 shekarar da aka haifi al-imam muslim bin hajjaj rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin haifin auliya ta abu nu'aym bi sinani sahihi cewa idan na ga wani mutum cikin malaman hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nakan ji kamar na ga wani mutum ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-imam shafi haka yake ji wanda ahlu makka malaman makka suna ce masa nasirul hadis wato bai ba da kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa lokacin da Asatib al-Baghdadi yayi masa tarjama cikin tarihu Baghdad sai ce tajul fuqaha to sai ash-Shafi'iyya suka yi fushi suka hau fada kan shi a tadin Baghdadi me yasa bai sifa ta da hadisi ba yace masa tajul fuqaha wanda kuma shi Asatib rahimahullah ya duba abin da yake mafi rinjaye ga al-imam shafi rahimahullah eh muhaddis ne amma bangaren fike kuma ya fi rinjaye akan bangaren hadisi haka ne kan al-imam an bin hanbal rahimahullah sai ce sayyidul muhaddisi cikin tarihu baghdad to kaga nan ma bai siffanta shi da fiqh ba da cewa al-imam bin hanbal faqih ne to amma ya duba abin da yake mafi rinjaye gare shi wato hadisi ya rinjaya akan abin da ya shafi wato hadisin fikiru to haka yan uwa gaskiya magana kan malaman hadisi wallahi in kana karanta littattafai na tawaju kore da gaske za ka yi mamaki kore sosai da sosai to amma ku bi hadal qadar kifaya والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته التفارق السلام عليكم